Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Ni ne Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A yanzu kama ana sati na hudu da juyin mulkin jamhuriyar Nijar da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Ana ta kai ruwa rana domin ganin an dawo kan tsarin demokuraɗiyya. inda tun a wancan lokaci kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta zama domin ganin an samu daidaito sai da za a iya cewa yunkurin na magance rikicin cikin ruwan sanyi yana ta gamuwa da cikas domin an samu tarjiya daga bangaren masu juyin mulki ba kungiyar ecowas kaɗai ba ita ma kungiyar tarayyar afirka au ta da sanarwar cewa a yanzu fa ta yi hannun riga da wannan ƙasa ƙarƙashin jagorancin soji kuma ba ta cikin lissafinta har sai an dawo tsarin demokuraɗiyya. Wasu na ganin alaƙa za ta lalace tsakanin ƙasashe musamman ma Najeriya. Amma a hakan, 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suna ta zanga-zanga nuna goyon bayan mulkin sojin. Ko me yasa? Ku biyo mu cikin shirin. da yake an samu barazanar fara yaƙi daga ECOWAS da ta ce ana gab da kaiwa a wannan gaba. Sai gashi masu juyin mulkin sun ce za su miƙa shi ga farar hula cikin shekaru uku, amma kuma sam ECOWAS ta hau teburin naƙi inda ta yi watsi da wannan ta yi. Mun tuntuɓi masu ruwa da tsakiya a ECOWAS ɗin bila adadin, kuma mun tura saƙo amma ba mu samu labari ba. Ko da yake kwamishinan harkokin siyasa da tsaro da tabbatar da zaman lafiya na ECOWAS abdulfatah Musa ya bayyana wa kafafen yaɗa labarai cewa sanarwar da janar chani ya fitar dabara ce ta buƙatar tattaunawa a cewarsa kamata ya yi a ce jagorin sojin sun mayar da hankali wajen yakar 'yan ta'adda maimakon harkokin mulkin ƙasar amma yanzu bari mu fara da wata tattaunawa da muhammad awal ya yi da isufu mamman ɗan jarida a jamhuriyar ta Nijar musamman yanayin da 'yan ƙasar ke ciki. Eh haka ne yadda ka ji an faɗa mutane na ƙasa baki ɗaya suna ta fitowa suna ta kawo goyon bayan su ga waɗannan sojoji. Allah ko sun gaji da mulkin ne na 'yan siyasa ko menene amma inda haka ne dai mutane na ƙasa da dama sun kawo goyon bayan su ga soji na majalisar ceton ƙasa cnsp kamar yadda kowa yake gani ko a cewa duka tunda ai akwai waɗanda aka hamɓarar da gwamnatin su to kaga su cewa tunda ba su huto suka nuna nasu rashin na. a gane cewa su ba duk da wasu sun yi dan abin nan ya fitowa hata ne ba su taru ba sosai suka fito eh, ba su ji daɗin juyin mulkin da aka yi ba. To a wannan zanga-zanga ta nuna goyon baya kusan ko ina ne a ƙasar ko kuma wani yanki mm. ne. To a nan dai birnin Yamai an fi yin zanga-zanga ta nuna goyon baya wasu yankunan da ma ƙananan hukumomi duka da yawa ko ina suna ta yi suna turowa. Yanzu ya zama kamar gasa ne ko ya nuna goyon bayan shi zuwa ga sojojin. Akwai wuya a shafe mako ɗaya ba a yi zanga-zanga ba a nan birnin Yamai ta kawo goyon baya ga waɗannan sojoji. To ya labarin a bayan sun bayyana cewa za su yi mulki na tsawon shekaru uku kafin su mai da mulki ga hannun farar hula. Yaya jama'an Nijar suka ji da wannan batu sun yi na'am da shi ko kuma akwai wanda suke adawa da wannan bayani? kwarai kwarai mafi yawan mutane duk sun yi na'am da shi kasan kamun masu bayyana cewa shekaru uku cikin jawabinsa da ya yi na kwanan nan shi shugaban mulkin sojan janar Abdulrahman chani yawa ya yi bayani cewa za a kwashe wata ɗaya ana tattaunawa da 'yan ƙasa duka kowane ƙasa da kuma rukuni-rukuni na al'umma ƙasa tattauna abubuwan da za su yi cikin shekara uku to a nan sun ce aida ya bari har a zo wajen wannan taron su masu taron su za su cama su yi shekara biyar ko fiye da haka wasu sun ce shekara biyar ya kamata a basu su yi taron da za su yi kamun su mika milki hannun farar hula. To yanzu tun bayan karɓar mulki daga hannun farar hula da sojin Nijar suka yi, yaya labarin kayayyakin more rayuwa da kuma abin da ya shafi kamar harkokin gudanarwa na lafiya, asibiti, samun wutar lantarki da tsaro? To gaskiya tarki tun da taron da suka yi farko kungiyar ECOWAS aka ce shugaban taron na Bola Ahmed Tinubu ya sa an yanke kuma haka ne. za haka injinan da ke da kwai a nan birnin yamai a wannan unguwa sa'a hudu uku a yanke a haka ne ake ta rarraba wutar wani in ya kwana wani ba zai kwana da ita ba wani in ya wani da ita da haka ne ake ta tafiya bangaren tsaro ko can cikin jihar tilabiri din nan tun da suka hau sojojin ba a daina kai hare-hare ba tun da bayan nan da aka kai shekaran jiya a yankin anzuru shine hari na goma wanda aka kai cikin wannan yanki na jihar tilabiri da ke kusurwoyin nan uku na mali da burkina faso da jamhuriyar Nijar, inda wasu kamar suka kora dabbobin ƙauye su jami'an tsaron suka bi su ashe akwai su kwantan bauna an ce kamar jami'an aka kashe to kawo yanzu dai an ce mutane shida hawan wannan gwamnati cikin makonni uku din su aka kashe banda waɗanda suka samu raunin, to kaga ɓangaren tsaro kenan amma a nan cikin babu wani abu. To ya labari na yi tambaya kan batun harkar lafiya a asibitoci da kuma albashin ma'aikata. E to albashin ma'aikata ko da suka yi wani juyin milki an riga an biya ma'aikata su saboda ita waccan gwamnati ta bazuma 23 da hudu duk sun biya ma'aikata wanda biya ba a kai ko da biyar ko da shida amma akwai makarantu masu aikin kwantaragi waɗanda kamun albashin gare su sai aka yi wannan juyin milki. ina ji su ɗaya ne dai malamai na masu aikin kwantara ba su samu kuɗaɗensu ba su ma mun ji an talata da gobe laraba na ga sun ce za a fara biyan su wajen kiwon lafiya ranan an yi tsokaci saboda bai kamata ba a ce an magunguna Sun da rufe kan iyakokin da kungiyar eco har da magunguna an hana su su shigo nan ma mutane da shi shugaban ƙasar da kan cike ya ce akwai rashin tausayi da rashin ga matakan da aka ɗauka ga ƙasar Nijar ta dalilin mulki da su 'yan ƙasashen ECOWAS ɗin suka yi. Isufu Maman ɗan jarida a jamhuriyar Nijar. Duk da yake ana cikin wannan yanayi, 'yan kasar na da ra'ayi mabambanta akan wannan batu na juyin mulki. Assalamu alaikum suna na Ma'aru Alhaji Yawale sabon gari da magara Kenan abin da nake ra'ayi akan shi wannan soji da ya dau hukuncin shekara uku ni kaɗan ma ɗauka mu buƙatar mu in shekara uku ma ta yi muna tare da shi ya shirya zaɓe kuma shi zai ci zaɓe da yarda bi izinin Allah saboda shi yake yi dan talaka saboda Nijar in ka komo an dai ba soji ba babu mai rike ta talaka ya san ana mulkin shi ya ji daɗi saboda an muka komo wanda kai ka gani da idan ka komo muka gani da idan mu an muka komo kan bare mai nasara sabida talaka yi talaka ya ji daɗi in muka komo kan Tanja mamadu tsohon shugaban ƙasa saboda talaka yi talaka ya ji daɗi mulkin Nijar he soji bukatar mu Allah nuna mana lokacin ma in dai muna raye yanda ya mulke mu a wannan lokacin soji kuma da Allah ba shi iko ya gane da ya nemi mulki kuma za mu zaɓe shi a lokacin na saboda su suka san darajar talaka insha Allah muna tare da shi ko da yaushe sunana Sanusi Madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar to hakikanin gaskiya mu al'ummar Nijar musamman ma waɗanda a halin yanzu muke zama a cikin Nijar muna goyon bayan wannan wa'adi da sojojin ƙasar mu Nijar suka ɗauka na cewar za su yi mulki na riƙon ƙwarya eh, na tsawon shekaru uku a ƙasar tamu dalili ko shine mun fahimci cewa waɗannan sojoji da gaske suke za su samar mana 'yancin da eh, gwamnatin demokuraɗiyya ta yi shekara aru aru tana mulki ba ta samar mana shi ba a don haka muna goyon bayan waɗannan sojoji namu ɗari bisa ɗari. to da farko suna na mamman sani dauda cin waza ana kirana da bikiman erogan eh, sakataren watsa labarai na masu kira da sauraron radio na Afirka da ke nan jihar da magaram. Gaskiya sanarwar da sojoji suka hudda na kwamitin ceton kasa na CNSP za mu ce mu a matsayin mu na 'yan kasa a masu bibiyar kuma al'amuran da suke wakana a na yau da kullum a kan halin da kasar mu take ciki za mu ce ma yayi kaɗan. Mun so ma mu ji a kwaminiken da suka hudda su ce shekara goma za su yi duba da yadda al'amura suka taɓarɓare kayan a ce an ta komi da komi to gaskiya shekara uku za mu ce yanzu za ta zo ta wuce. Sunana sai Malam Mai Darasu shugaba ta mata a Zandaya. Ya eh, bisa kan wannan shekara uku ta sojoji da suka ɗauka gaskiya ta yi. Ni dai a gani na ta yi daidai kawai. tun Tunda kafin shekara uku wannan ba wanda ya san iya ci gaban da zasu. kawo da gyaran da za yi sai Allah. Allah kaɗai ya san tun da sun ɗauko niyya kuma a yanda suka kwatanta sa Kenan anan nan abin da zan ce sai dai in ce Allah Ubangiji ya kara musu ƙarfin gwiwa bisa kan abin da suka ɗauko suka yi niyya Allah ya tilasta su su yi. Amma dai shekara uku ai ba wani abu kamar gobe ce a wajen Allah. Yanzu ku gani har ta zo har an shaye da labarin yanzu kuka nura yan baya da suka yi wannan juyin mulki suka amsa suka yanzu ina labarin su deja hatta shuɗi kenan mu inda kasar mu ta samu kwanciyar hankali da zaman lahiya wallahi mu mun dangana su shekara uku akwai wata uku ma a sama su kara inda an samu kwanciyar hankali da zaman lahiya tunda mu shine muke ma masu a ce ana samu wani tashin hankali ko kuma halin mu ya ta rayuwa a ce al'umma sun shiga mu inda al'umma ta ji daɗi kuma babu wani tashin hankali to mu muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari inda akwai wata uku ma su kara a sama mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari Allah ubangiji ba su ikon yin adalci kuma Allah ya sa a yi lahiya a ida lahiya. Madalla wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan da ra'ayoyinsu akan juyin mulkin ƙasar. To amma idan har haka na faruwa 'yan ƙasar na nuna goyon baya me yasa ECOWAS ta dage ba ta buƙatar a ci gaba da tafiya a tsarin mulkin na soji. Ku dakace mu cike shirin. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos, jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 88.9 a Yola jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 91, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto birnin Shehu kan mita 95.5 sai haɗin kai FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno. Kuma ana iya saurare a Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. madalla. Tun da farko kun ji yadda mazauna Nijar ke ciki. Yanzu kuma mu kalli yadda wannan lamari ke neman taɓa alaƙa da kuma yanayi na tsaro tsakanin ƙasashen Afirka. Dr. Kabiru Adamu masani harkokin tsaro ne a yankin Sahel. ya mana ƙarin bayani kan wannan dambarwa. Sunana Dr. Kabir Adamu ni ne shugaban kamfanin Beacon Consulting muna nazarin tsaro ne a nan Najeriya da yankin Sahel. To abu ne mai sarkakiya saboda dalilai da yawa in muka diba tsarin da ake bi na dangantaka tsakanin kasashe wato international relations da shi kan shi ma diplomasiya din eh, akwai dangarɗa a nan Eh, ba mu da masaniyar cewa a cikin dokokin ko kuma ababen da ita kungiyar raya tattalin arzikin afirka take da shi wanda a uh, ne wayannan kasashen suka zo suka dinke eh, za a ce babu wani abu wanda ya baima wata ƙasa dama don tana cikin kungiyar ta kai ma wata ƙasar hari sannan idan muka zo muka ga najeriya alaƙar da ke tsakaninmu da ƙasar Nijar, alaƙa ce ta kud da kud wadda kusan wani wani bangaren ma kana iya cewa na dan yan wantaka to akwai yarjejeniya da muke da shi saboda irin wannan alakar misali in ka diba harkar ruwa da muke da shi ta wannan river niger ke da shi akwai yarjejeniya da muka shiga wanda tun kusan 1960 na cewa su can kasan ba za su gina ba akan eh, ruwar to wannan ya taimaka mana don a kasashen da shi wannan ruwan ya biya kasashe tara ne kuma mu ne na ƙarshe nan Najeriya to idan suka ce su yi madatsar zai rage yawan ruwan da ke iso mana nan to kuma da ruwan da muke amfani muke uh, wutan lantarki to kaga eh, wannan to a tunda ka shiga ka shigo abin da ya shafi dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar mu dubi abin da ya shafi maganar tsaro to yanzu idan aka wayi gari an yaƙi ƙasar Nijar kuma shugaban ƙasar Najeriya shine shugaban wannan kungiya ta kasashen yankin yammacin Afirka. Yaya kake gani wannan dangantaka za ta kasance? Eh, to ba shakka abin abinda yadda irin zamantakewa da muke da shi yanzu na kusan 'yan wantaka in har haka aka yi wannan yakin to na, wata tunanin an riga an kawar da shi wannan in abin da ya biyo baya to zaman gaba za mu yi to kuma zaman gaban nan abin da zai iya haifarwa Ah, yau kana da abin da ke damunka sai ni nake taimaka maka don kar abin da ya zai shafe ka sai ka zo ka yake ni to ai sai in bar abin da nake tunanin zai iya shafan ka din ya zo ya ringa shafan ka don ka ka samu dama ka kawo min <laughs> farmaki ko wani abu abin da zai iya biyo baya Nijar tana iya kasancewa ƙasa wadda ba ruwanta tana iya juya idanuwanta da bayanta ta bar duk abin da zai iya shigo a Najeriya ya shigo. to wannan haɗin kan yana da muhimmanci sosai don duk abin da zai taso daga yankin sahel ya taho ta nan to su suke tsayar da shi yanzu da ya zama kusan babu shi kaga ana ta samun hare-hare a kasashen da suke shi wannan yankin E, a iya naka hasashe da kuma abin da ya bayyana gare ka, a me yasa 'yan ƙasar Nijar ke zanga-zanga ta nuna goyon baya? Ko hakan wata alama ce da ya kamata ECOWAS ta tsame hannunta daga wannan abin da ya shafi juyin mulki a Nijar? E kama nan da na ambata a farko eh, wato kowace ƙasa tana da dama ta ci gumin kan ba wata ƙasa take da dama a dai eh, irin tsari da ake da shi na dangantaka tsakanin ƙasashe wata ta zo ta ce mata tilas sai ke yi haka. inda ɗaya haka ke iya faruwa shine in akwai shaida na cewa ƙasar ta riga ta sa hannu a wani yarjejeniya wadda aka yi na ƙasashe uh, wanda ya bai ma wata ƙasar dama ta shigo ta. to shine za a iya yin haka to a ƙarƙashin wannan ne dole ne Najeriya da ECOWAS mu yi taka tsantsan kuma muhimmancin sa shine abin da zai iya biyo baya su wayannan sojoji gaskiya sun yi amfani da tsari mai kyau wadda ya ba su dama suka samu goyon baya daga 'yan ƙasa har dai matasa wannan kuma ba abin mamaki ba ne don ka duba yadda talauci da rashin aiki da ababen da sun yawa na rashi rashi da ake da shi a Nijar aka zo kuma aka nuna cewa kasar france ita ce take da alhakin wannan yanayi da, da, niger take ciki sai sojojin nan suka zo suka nuna cewa su ba ta tare da kasar france to kaga kenan matasan nan za su goya ma sojojin nan baya hmm. duk da yake da matasan sun tsaya sun yi tunani da sun ga cewa ba wai dabara bane a bar france a koma wata kasar wata kasar daban da misali cewa aka yi za a bar france sannan a zo a saka jari ko kuma kokarin tabbatar da cewa 'yan ƙasa an ba su ilimi an ba su eh, yadda za su je su nemi fasaha su da kansu su su mallaki duk wani ma'adini ko wani abin da suke da shi nasa na kansu to lokacin ne mai yiwa kila za a ce sun samu yancin kansu amma don wai a bar wata kasar a koma wata kasar babu yanci a ciki so a takaice ne ah, wannan ba komai bane propaganda ne wanda su yan sojojin suka yi amfani da shi kuma ya ba su nasara sun samu goyon bayan yan kasa to a kin amincewa da matakin soji da da suke cewa ba za su mai da mulki wa farar hula ba hasinan da shekara uku da su ECOWAS ta ƙi amincewa hakan ba kamar takala faɗa ba ne? Ai kusan duk lokacin da ECOWAS ta yi wani motsi za ka ga ko da sun a bangare ɗaya sun nuna cewa sun yarda za a yi din za ka ga sun zo sun hitar da wani abu wanda zai nuna cewa ba da gaske suke yi ba akwai alama munafurci a harkar tasu tun da aka fara wannan juyin mulkin ba za ka manta ba lokacin da ECOWAS suka hitar da kuduri lokacin ne ranar ne suka fitar da cewa za su kai shi shugaban kasa wanda suka cire gaban kuliya to akwai ababe dai da yawa haka wanda ya nuna cewa babu alamar gaskiya a cikin yadda suke fito ma al'amarin suna da nasu burin da suke son su cimma so ko sun nuna eh, wato sojojin kenan sun nuna cewa suna da niyya Eh, ba su da wani niyya sun riga sun san dalilin da suka karɓi mulkin kuma haka a kan shi za a kare eh, abu ɗaya da zai hana su shine amfani da bincike eh, wa tattara bayanai wato intelligence kenan a san shin ainihi wane ne yake faɗa yake gaya musu abin da suke yi a san kuma hanyar da za a bi don a rage dama da suke da shi na samun ababe wanda zai ke ba su ƙarfin gwiwan yi ma ECOWAS kai tsaye haka yadda suke yi. Dr. Kabiru Adamu masani harkokin tsaro a yankin Sahel. Sai dai shi Alhaji Nasiru Usman mai sharhi kan lamuran siyasar duniya na ganin irin wannan nuna yatsa da ake yi tsakanin Nijar da ECOWAS zai iya sa lamarin ya caɓe saboda haka dole abu tsarin cikin ruwan sanyi. To da farko dai ka san harka ta kowace ƙasa zama kan take. Ah, na biyu akwai policy bayan haɗin gwiwa da aka samu ko haɗin kai da aka samu tsakanin eh, kasashe na yammacin afirka suke ƙoƙarin su kauda ishu na magana jiwo mulki wannan ya kai ga aka amince tsakanin kasashe aka sanya hannu cewa ba amince wata ƙasa ta jagoranci juyin mulki a wannan ƙasar ba ko kuma sojoji su mulki ƙasar. Ah, wannan bayan duk an abubuwan sai gashi an samu juyin mulki a mali wadda aka yi wa shi ibrahim tawaji mulki to wannan ya tada hankalin sauran kasashen da suke yammacin afirka wani abu ne wadda aka fara yin takamar da wasa yanzu kuma ya dawo yana nema ya zama ruwan dare wadda kusan mun rabu da mulkin soja mu a najeriya kusan shekaru ashirin da hudu da suka wuce ko da uku kuma sai ya zama wasu maganganu suna tasowa daga wasu ƙasashe manya-manya da wasu manufofi da suke da shi ganin cewa afirka ana nema a mai da shi wani dandali na ko dai wakatuwa tashi ko kuma kowa yana nema ya ɗeba abin da yake so amma wasu na ganin idan har 'yan ƙasan suna nuna goyon baya me zai sa ba za a kyale su ci gaba da mulkin sojin batun da kamar shi suka fi bukata to idan ka ɗau su mutanen Nijar a matsayin mutanen Nijar ba komai ne ya ja musu wannan ganin cewa suna ba da goyon baya a kan isu na magana a bar musu mulkin su da mulkin su ganin kasar an ce gani ga ne ya cewa da tsoron Allah wani abu ya faru a Sudan an zo an ta yan kasar a cika shewa don haka idan suka fito suka jirewa. daunin da aka yi juyin mulki a ta to abin da zai faru shine a shigo a kai farmaki a kasar wadda farmakin zai fara isa kansu talakawa ne don haka suna nema su saving in ground su shafi rayukansu su kin kaiwa hari kar a kai hari a Nijar don kada shafe su yanzu aka yi ganin alaka za ta kasance da irin waɗannan ƙasashe idan aka ci gaba da turjiya ba a sasanta ba to alaƙa ba za ta yi daɗi ba idan ka ɗau misali yau mu najeriya alaƙa mu da najeriya ta yi ƙari ƙwai da gaske kuma dukkanin mu muna amfana da juna mu yan wan juna ne muna tare ah, in ban da zuwan bature da ya zo ya raba mu za san gona guda ce illa kawai an ja iyaka ne to amma akwai alaƙa ta kasuwanci akwai alaƙa ta auratayya akwai alaƙa ta wani ya baro Nijar a wani lokaci ya dawo Najeriya. Wannan wani abu ne wadda mu muke kallon sa a matsayin wani abu wadda idan aka taɓa mutanen Nijar tamkar an ce mutanen arzikin Najeriya ne. Wani mawaƙin su yake cewa a Najeriya da Nijar duk ɗaya suke kuma abin da taɓa hanci abin da taɓa hanci idanun ruwa yake. Tutu abin da ya shafi Nijar da alakan mu da zamantakewar mu da sauran al'amuran mu idan har aka ce an kai farmaki a to kusan alaƙan mu a yanzu ma ta fara lalacewa tunda akwai abubuwa wanda suka rasa yanzu misali wutar lantarki an yanke musu daga Najeriya kuma duk wani wanda a cikin ECOWAS din yake da tunanin akai wannan harin shi bai da bola Niger mu ne Najeriya directly muke da bola Niger idan ka dau Ghana ba ta bola Niger idan ka dau sauran wurare duk ba su da bola Niger mu ne directly abin ya shafa kusan jihohin su biyar suka iyaka da mu akan eh, doron kasar eh, Najeriya. So da alaƙa za ta tsami kwai da gaske. Kuma zamantakewar mu na tallace lokacin da muke amfana juna muke jin daɗin zaman juna sannan mu koma da baya sun taimake mu a wurare da yawa. Kwai abubuwa da za taso mana yan uwanmu ne ɗari bisa ɗari sun ba mu gudunmawa kwarai da gaske. Wannan yasa kake jin cewa mu a mu na 'yan arewa a mu na musulmai ba ma goyon bayan haɗa kai da gwamnatin Najeriya. Tun da ƙarfin manta, babu wata ƙasa da take da ƙarfin arzikin da za ta ce ma ba za ta kawo sojoji kaza. Za ta kawo 'yan sojoji ne ba da kuɗin da za a yi amfani ba. Da kuɗin mu na Najeriya za a yi amfani. Da sojojin mu za a yi amfani. Da makaman mu za a yi amfani. Shugaban mu shi aka ba mana ECOWAS. Don haka duk abin da ya taso kusan 85% na abin da za a yi amfani da shi misali a ce an kai hari. Alhaji Nasiru Usman mai sharhi kan lamarin siyasar duniya makarkare da jawabin wannan malamin da ke jamhuriyar Nijar ɗin wanda ya ce wannan salo na juyin mulki ya bambanta da saura da aka saba gani a baya kuma kusan kowace rana sukan ci karo da sabuwar sanarwa sai dai akwai wani abu daban da 'yan ƙasar ke jira ko menene bari mu ji sunana yakubu umar megzawa ɗan jarida a nan eh, jihar da magaran jamhuriyar nijar to alhamdulillah halin da ake ciki a yanzu daga lokacin juri mulki kawo yanzu a iya cewa yanayi ne wanda kasar ta shiga wani yanayi wanda kusan za a ce ba a taɓa ganin irin shi ba duk da cewa an sha fuskantar juye-juye mulki to amma gaskiya wannan ya zamanto wani iri na daban ya sha bamban kasancewa irin barazanar da ƙasar ke fuskanta daga waje daga ƙungiyoyin duniya da masu manyan ƙasashe sabanin eh, irin juye-juye mulkin da aka fuskanta a baya da kuma irin yadda 'yan ƙasar suke tashi suke ba da haɗin kai suka haɗa kai suka nuna kusan tsintsiya maɗaurin ke guda da yake ba za a rasa wanda suke adawa da matakin to amma kusan kusan dukkan al'ummar ƙasa a iya cewa mafi rinjin al'ummar ƙasa suna goyon bayan wannan sojoji za a gane haka ta hanyar kamar da nace za a fahimci haka ta la'akari da yadda 'yan ƙasar suke hutawa kusan kowace rana ta allah akwai sanarwa da za ta fito walau eh, wadda za a fito ta a rubuce a shafukan sada zumunta na zamani walau kuma wadda za a kira manema labarai a fitar da ita ta hanyar yin bayani wadda za ta nuna goyon bayan su wannan sojoji kusan kowace rana kusan kowace rana ta allah mutane kan hutu kan yin sanarwa ta bayyana goyon bayan su ga wannan runduna ko kuma ga wannan sojoji na juya mulki na jamhuriyar niger to sai dai eh, wani abu na daban da za a iya cewa shi ne kasai al'ummar kasar sun zira ido suna jiran matakin ecowas na amfani da karfin soja da take ikirarin za ta yi wanda kusan dukkan 'yan kasar na kalubalanta wannan mataki eh, ko da yake zuwa yanzu ba a da takamaimai tabbacin cewa wannan mataki ecowas za ta ɗauke shi ko kuma kawai barazana take yi wa kasai sai dai lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka zai iya nuna haka To da wannan jawabi na Malam Yakubu Umar Magizawa muka zo ƙarshen shirin. Sai ku tara a wani shiri na gaba. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman Muhammad Awal Suleiman da Nana Khadija Ibrahim. Muslim Muhammad Yusuf sunana ke sallama da ku daga nan Daily Trust.